Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa barkanmu da waraka barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin tashar mu ta makaranta TV wanda aka ƙirƙiro ta musamman don ta taimaka ‘yan uwa wanda suke da buƙatar su koyi harshen Faransanci cikin sauƙi. Salut les super étudiants, j'espère que vous êtes en bonne santé et bon moment. Comment allez-vous? Akwai ɗalibai da yawa wanda suka tambayata tambaya ta sukan ji wai da farko ina ce les super étudiants su basu su fahimci wannan kalmar ba. To kwanakin baya ma mun ɗan yi magana akan ta to mai yiwuwa akwai sabbi wanda suka shiga cikin mu étudiants wato kaman ɗalibai wanda suke karatu amma kuma wanda suna da ɗan shekaru kaɗan ba yara sosai ba wanda sun zarce shekara goma zuwa sha takwas ko ashirin su ake cewa etidiam idan kuma wanda suna ƙasa da haka irin masu shekara biyar zuwa tara ana cewa elef les elef su ne kamar yara ƙanana wanda suke karatu in kuma aka ce etidiam to wanda sun manyanta to sifir ne kamar nagartattu kyawawan ɗalibai kenan shine ma'anar sifir etudiant to kamar yadda muka saba ba mu da wani aiki a wannan tashar tamu sai dai koyarwa to yau ma mun zo muku da kalmomi wanda za su lausasa maka harshenka ya yi laushi cikin faransanci wanda idan ka zo magana za ka yi zance a cikin kwanciyar hankali a sauƙaƙe shine mun ɗan dibo kalmomi wanda za mu fassara su to kafin nan dan uwa idan kai farko ne ko kuma dama kana ɗan ziyartar mu to sai ka yi ƙoƙari muna roƙon ka da ka danna mana alamar subscribe don ka taimaki wannan tafiyar tamu sannan ka ƙara danna kan ƙararrawa don ka zauna a ankare a duk sanda muka saki darasi youtube za ta sanar da kai insha Allah Situez niveau dans cette chaîne, n'hésitez pas avant de cliquer sur les abonnés pour situer notre projet. et activer la cloche pour ne pas rater notre prochain cours dans notre chaîne de Makaranta TV pour apprendre le français et même le langage TV tu peux apprendre dans cette chaîne. Merci. On va commencer. Je vous dérange. Je vous dérange je vous dérange ina <coughs> pardon excusez-moi <coughs> je vous dérange ina dérange verbe déranger wato kaman damuwa nan kuma comment? tambaya je vous dérange ina damun mai waka a'a ko kuma eh, watakila a inda kake wani ya zo ko ya kunna kiɗa ko kuma wani abun da yake yi gaskiya ba kwa jin daɗin abun yana damun ku sosai shi kuma sai ya fahimci haka a alamun fuskan ku zai iya tambayar ku je vous dérange za ku ce wi in da gaske yana damun ku in kuma baya takura muku za ku ce non il n'a pas dormi Il n'a pas dormi. Bai kwanta ba, wato bai barci ba kenan, dormi kaman kwanciya ta barci. Il n'a pas dormi. Bai kwanta ba. Ce sont mes amis. Ce mes amis. Amis. abokanai wato aminai kenan se son mezami wannan abokanai na ne aminai na se son mezami abokanai na prenon en taxi prenon en taxi prenon wato kaman ku ɗauka to ɗauka nan ba ɗauka kaman bisa kai take ba kaman kun je bakin kwalta akwai wanda ya kawo muku ziyara ko kuma ko kuka kai ziyara sai mutumin yana ce muku ku ɗauko kar wato taxi wanda zai ɗauke ku ya maida ku angwa wato mota shine taxi prenon 'yan taxi ku ɗauko taxi guda ɗaya wanda zai kai ku Je lui pardon. Je lui pardon. Zan yafe mishi. Je lui pardon. Zan yafe mishi shine je lui pardon. Je t'aime bien. Je t'aime bien. Je t'aime bien. Ina son ka sosai, wato ina ƙaunar ka sosai kenan. Bien shine da kyau sosai. Je t'aime bien. Je vous aime bien. A kullum muna magana kamar idan mutum ne wanda ya ɗan girme ka ko kuma wanda ba ku saba da shi ba za ka yi kai amfani da vous. Je vous aime bien ou soit je t'aime bien. Je vous aime bien ina son je t'aime bien na ce Il gagne 5000 francs CFA par mois. Il gagne 5 000 francs CFA par mois. Il gagne yana 000 5000 dubu ɗari par mois a wata shine wata il gagne yana samu 5000 francs CFA par mois. Nous apprenons le français. Nous apprenons le français. Mumna koyon faransenchi Le français chine faransenchi ko que Nous apprenons le français. Mu muna koyon français. Ne manque pas, s'il te plaît. Ne manque pas, s'il te plaît. Kar ka yi Allah. ka yi haƙuri kar ka yi ƙarya s'il te ple ka yi haƙuri kar ka yi ƙarya neman pa kar ka yi ƙarya s'il te ple kaman s'il te ple kaman dan Allah idan za ka yi za ka iya kada ka yi ƙarya man shine mentir neman pa s'il te ple kar ka yi ƙarya Oui, il vient de partir. Oui, il vient de partir. Wato parti kaman tafiya. Kun san ko a larabci ko a faransanci ko a ingilish ko a hausance akwai kalmomin da ake amfani da su amma kuma idan kake za ka juya su a correctement kaman yadda su suka faɗa abun ba zai zo da kyau ba sai dai za ka fahimci yadda abun yake tafiya. Il vient de parti wato suna nufin kaman ya zo tafiya il vient wato yanzu wani kake mishi wi il vient kaman ya zo ne de partir kamar ya zo daga tafiya no no nan kuma wi il vient de partir kaman wi il vient de quitter kaman ya zo tafiya kaman mutumin da ya zo tasha kakan shi da jaka wi il vient de parti ya zo tafiya Lise après moi Lise après moi Lise après moi ku karanta kafin ni kamar mutum ya zo ya rubuta muku sai ce ku karanta wannan abun kafin in dawo ku karanta wannan abun a bayana bawai kafin da ba vous m'excusez lisez après moi ku karanta kafin kaman shi ya tafiya barko ku karanta bayan tafiya na kenan lize shine kaman ku karanta après moi bayan ni ne di rien ne di rien karkace komi wato kai shiru kakai magana idan aka ce ne di kar ka komi kar komi shine ma'anar komi je lui demanderai je lui demanderai demanderai verbe demander wannan kuma au futur ne wato kaman je lui demanderai zan tambaye ba wai ya tambaye shi ba amma yana son ya tambaye shi je lui demandre zan tambaye shi tu es d'accord avec lui tu es d'accord avec lui kana tare da shi wato d'accord kaman mutum ɗin ka goyi bayan abun da yake tu es d'accord avec lui ka goyi bayan ka goyi bayan shi ko ka ce kana tare da shi tu es d'accord avec lui ka goyi bayan shi za ka ce wi in yin ka tabbatar yana da gaskiya za ka ce wi in kuma ka san cewa bai da gaskiya za ka iya cewa non je peux venir avec toi je peux venir avec toi zan iya tafiya da kai venir na ma kaman tafiya za mu iya tafiya da kai in bi ka mu tafi tare shine je peux venir avec toi zan iya zuwa da kai oui ou soit non tu m'as fait rire tu m'as fait rire ka sa ni dariya rire shine dariya rire tu m'as fait rire Kasa ni dariya kenan Kaina yi na tu ma fait ni dariya je n'étais je n'étais pas vu je n'étais pas vu Bangankaba. kaba, je n'étais pas vu chine bangang kaba, vu gani je n'étais pas vu Bangankaba. Par moi, oh, excusez, il gagne 5 000 par mois. J'ai besoin d'amis. J'ai besoin d'amis. J'ai besoin d'amis. Ina da buƙatar abokanai. Ami shine abokanai. tu fu. da farko abin da za mu sani nan shine mu san fu fu wato kaman mahaukaci mutumin da bai da hankali mahaukaci shi ake cewa fu tu e fu baka da hankali ne kai ko ka ce mawukaci ne kai duka kalmar abu ɗaya ne take ɗauka baka da hankali mahaukaci ne kai duka ita ɗin ne tu e fu nan kuma sai aka ce tu e fall tu e fall nan tu e fu namiji ake nunawa tu es fall mace ce mahaukaciya an hausa fall mahaukaciya fu an hausa mahaukaci J'ai un cadeau pour toi. J'ai un cadeau pour toi. J'ai un ina da cadeau wato kyauta guda ɗaya taka pour toi. Kamar wanda zai baka kenan taka kada mu ɗauka cewa a'a shi kenan tana tare da kai. Yana da kyautan da zai maka kenan. J'ai un cadeau pour toi. J'ai un cadeau pour toi. Kada a manta nan tu es fou mahaukaci, tu es folle mahaukaciya. Nan mace nan namiji. A duka-duka yau darasin namu nan zai tsaya sai wani darasi idan Allah ya kai mu kada ku manta da alamar nan ta babban yatsa wanda idan ka kalli bidiyon ya kamata ka danna mana ita. sannan kuma muna roƙa ga waɗanda suke sabbi a ciki wannan bidiyon ku yi ƙoƙari ku shiga tare da muku idan alamar abone sannan ku ƙara danna kan ƙararrawa domin ku zauna a ankare a duk sanda muka saki darasi youtube za ta sanar da ku akan lokaci insha Allah ni ne har yau naku malam abdulmajid ina ce muku au revoir merci